This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya mahmud lalo ne tare da muhammad habiz babule da sauran abokan aiki muke fatan kun waye gari lafiya yau juma'a 27 ga watan satumba shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya shugaban falasina mahmud abbas ya yi kira ga kasashen duniya a ranar lahamis musamman amurka kanta ta daina aika makamai zuwa isra'ila domin kawo ƙarshen zubar da jini a yammacin kogin jordan da gaza rundunar sojan sudan a ranar alhamis ta kaddamar da wani farmaki da sanyin safiya a khartoum babban birnin kasar akan dakarun sa kai na rsf siyasar bangaren gabanin zaben shugaban amurka na watan nuwamba mai zuwa ta kutsa kai a ranar alhamis kan ganawar shugaban ukraine vladimir zelensky da shugaba joe biden da mataimakiyarsa kamala harris To a cikin shirin har ila yau za ku ji jawaban da suka fi ɗaukan hankali a yini na hudu yayin da shugabannin duniya ke taro a zauren majalisar ɗinkin duniya. A Najeriya kuwa hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce sun kama wasu matan shugabannin 'yan fashin daji ɗauke da albarusai. Akwai matan Bello Kaura a ciki? akwai wani matan wani babban barawo a anka da ake ce ma jiji jiji yana da barayi a ƙarƙashinsa kusan 250 bello kaura barayin da suke karkashin su sun kai 500 ga matan su nan mun kama su da albarushi muna kuma tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar a wannan makon za ku ji irin yawan kudaden da wasu jihohin najeriya ke samu to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban falasina mahmud abbas ya yi kira ga kasashen duniya a ranar alhamis musamman amurka kanta daina aika makamai zuwa isra'ila domin kawo ƙarshen zubar da jini a yammacin kogin jordan da gaza kiran na abbas ya zo ne yayin da yake gabatar da jawabinsa a taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a nan amurka abbas ya ce a daina wannan laifi a dakatar da shi yanzu a daina kashe yara da mata a daina kisan kare dangi a daina aika makamai zuwa isra'ila bai kamata a ci gaba da wannan hauka ba lokacin duniya na da alhaki game da abin da ke faruwa ga mutanenmu a gaza da kuma yammacin kogin jordan dani da non jakadan isra'ila majalisar ɗinkin duniya ya ce ciki jawabin abbas na mintuna 26 da bai furta kalmar hamas ba tare da yin la'akari da muhimmiyar rawar da kungiyar ke takawa wajen ruruta wutar rikicin wasu majiyoyi daga cikin sojojin sudan da shaidu da ke wurin sun ce na sojan sudan a ranar alhamis ta kaddamar da wani farmaki da sanyin safiya a khartoum babban birnin kasar akan dakarun sa kai na rsf a wani mataki na farmakin soja mafi girma tun bayan barkewar rikicin rahotanni daga birnin khartoum na cewa sojojin sun auna sansanonin dakarun rsf da ke babban birnin kasar da har-har ta sama da manyan bindigogi kungiyar 'yan tawayen da yana rike da akasarin babban birnin kasar tun bayan da rikici ya barke a watan Afrilun 2023 tsakanin hafsan hafsoshin sojojin Sudan Janar Abdul Fattah Burhan da kwamandan dakarun RSF Muhammad Hamdan Dagalo. Janar Janar ɗin biyu sun taba zama abokan kawance a gwamnatin rikon kwarai Sudan bayan juyin mulkin 2021 amma sun zama abokan hamayya saboda mulki. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Siyasar bangaren gabanin zaben shugaban Amurka na watan Nuwamba mai zuwa ta kutsa kai a ranar Alhamis kan ganawar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky da shugaba Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris domin tattauna goyon bayan Amurka ga yakin Ukraine. Daga fadar White House Biden ya dage cewa Rasha ba za ta yi nasara ba a yakin da take yi a lokacin da ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun 2022. Russia will not prevail in war Biden ya ce Rasha ba za ta yi nasara a wannan yaƙi ba, ba za ta yi nasara ba, ce da nasara kuma za mu ci gaba da nuna mata goyon baya. Zelensky ya yi ganawa da ban tare da Harris, 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, inda ta jaddada goyon bayan gwamnati ga Kiev, ta kuma bayyana cewa zaɓi ya rage ga Ukraine yanke shawarar yadda za a kawo ƙarshen yaƙin. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawowa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa zauren majalisar ɗinkin duniya. Inda yini na hudu da aka kwashe ana babban taron a birnin New York da ke nan Amurka shugaban falastina Mahmud Abbas da takwaransa na Kenya William Ruto. suka gabatar da jawabansu a gaban sauran takwarorinsu inda suka taɓo bututuwan da suka fici musu tuwa ƙwarya. kamar da za ku ji a wannan tattaunawa da muka yi da abokin aiki na ibrahim kalmasi garba da ke aiko mana da rahotanni daga birnin na new york to lallai mahmud wannan rana ta hudu ma an yi jawabai masu muhimmanci da ɗauke hankali matuka daga cikin irin waɗannan jawaban akwai na shugaban falasɗinu mahmud abbas hmm. abin da ma ya daɗa jan hankali shine shugaba eh, abbas wanda ya yi jawabinsa da larabci ake fassarawa da turanci tun kafin ma ya sallama ya fara ne da cewa we will not leave. Ya ce ba za mu tashi ba, ba fa za mu tashi ba, Falasɗinu ƙasar mu ce, ƙasar kakannin kakannin mu ce, kuma za ta kasance ƙasar mu har abada. Idan akwai waɗanda ya kamata su tashi, ai bai wuce 'yan mamaya ba. bayan waɗannan zafafan kalaman ne shugaban na falasdino ya yi sallama ga shugabannin majalisar da ma sauran jama'a sannan ya ci gaba da jawabinsa ya ce zuwa yanzu falasɗinawa sama da dubu arba'in ne suka yi shahada a wannan rigimar a gaza kawai ma kuma har yanzu akwai dubbai ƙarƙashin baraguzai baya ga mutane sama da dubu ɗari da aka raunata zuwa yanzu kuma abubuwan sai ma ƙara rincaɓewa suke ya zargi amurka da ɗaure mai isra'ila gindi inda har sau uku eh, take ta hawa kujerar naƙi in ji shi yayin yunkurin tsaye da isra'ila eh, wani kuma jawabin da ya yi matukar ɗauki hankali a ranar ta hudu shine na shugaban kenya william ruto ya yi gargaɗin cewa duniya fa na cikin tsaka mai wuya musamman ma ta ɓangaren tsaro ya ce the promise of the united nations charter ya ce kudurin majalisar ɗinkin duniya na ceto magadanmu daga illolin yaƙi ya gamu da matuƙar cikas kama daga doron ƙasa zuwa sararin sama da ma cikin teku tsaron duniya fa na daɗa gamuwa da ƙalubale matuƙa ana kan tara muggan makaman yaƙi fiye da duk wani lokaci a baya ana ta sabbin ƙawance kishiyoyi na yanzu ta ɓangaren siyasa da tattalin arziki kama daga Gaza zuwa Darfur, zuwa Ukraine, zuwa Yemen, zuwa gabashin demokaradiyyar Congo, zuwa Sudan, zuwa yankin Sahel, zuwa Haiti da dai sauransu. Tashe-tashen hankula na ta laƙumi ɗimbin rayuka da dukiyoyi. To Ibrahim sai kuma wani shugaban ƙasa ne ya yi jawabi baya ga shi William Ruto na ƙasar Kenya. To Haji Mahmud, eh, lallai ya kamata mu taɓo a ah, jawabin shugaban Yemen, Rashad Muhammad Al-Alimi, wanda ya ce akwai buƙatar duniya ta haɗa kai da gwamnatin yemen saboda a taka burki ma 'yan huti masu kawo cikas ga jigilar kan teku da sauran zirga-zirga ta wajen taimaka ma yemen ta kare yaucinta ta fuskar kare wato yankin ruwanta da kuma iyakokinta na doron ƙasa da dai sauransu ya ce muddin ba a dakile hanyoyin da iran ke tura ma 'yan huti muggan makamai ba to labudda duniya ba fa za ta yi ban kwana da rashin tsaro a duk yi wani yankin ruwa da ma tudu inda yan hutu ke iya tasiri ba ibrahim kalmasi garba kenan a tattaunawar da makai da shi kan babban taron majalisar ɗinkin duniya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. wani rikicin kabilanci tsakanin fulani da kabilan goman ya yi sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyi a karamar hukumar karin lamido a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da lado salisu garba ya aiko mana wanda ya fara da wani mazaunin yankin goman da ya nemi a kai sunansa wallahi ina gaya maka sun kashe shanu ya fi shanu ɗari bakwai bar maganan waki na yara na filanin da suka yi ta kashewa to da soja suka je wurin nan ne aka samu dai tare tare tare wuri ya ɗan yi shiru. to ko menene ma filanin za su ce dangane da faruwar wannan al'amari tambayar kenan da na wa ardo jaren galdu wadda ke zama shugaban kungiyar fulani na tafitar fulakon da jan foundation na ga baki ɗaya. ba mu san iya wa'anda suka kashe ba ba mu san kuma iyakan wa'anda ba a kashe ba a yanzu hakan nan amma shanu kam duk wanda yake maka zai maka lissafin cano an kashe kaza gaskiya magana ne tukunna domin kan din yanzu hakan nan ma suna can cikin su garkuna ne maganan garkuna ake yi. Wai kuma wani batu da ake cewa uh, an kashe uh, fulani da dama. Wannan ƙarya ne abin da yake da akwai mu fulanin da muke a daidai wurin din yaran mu da basu dawo ba wanda muka gani har da jika na wanda ya tafi min kiwo wanda basu kawo ba yara guda uku ne su ne wanda ba mu gani ba. Malam Usman Yakubu wadda ke zama shugaban kungiyar matasa na kabilan komun baki daya shine wadda ne masa tambaya ko menene ma sanadiyar faruwar wani al'amari da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi haka? Fulani makiyaya sun kashe babban dakaci na cikin gari na tsakiya gaba daya shine wanda aka kashe. Akwai wani batu da ake cewa mutanen ku sun shiga daukan shanu su ma sun kore garkunan shanu cikin daji wannan karya ne kin karin lamido babu al'umma da take zaman lafiya da fulani makiyaya kamar asalin gomu asali ma saboda zaman lafiyar mu da su akwai auratayya tsakanin su da kabilu mu sannan kap irin karin lamido ba inda ma za ga makiyayi yayi gida irin na zamani sai a gomu to ko rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faro wani al'amari duba da cewa wani al'amarin ba shine na farko ba a yankin na karamin lamido a jihar Taraban Tambayar kenan da ne wa SP Gambo Kwasha wadda ke zama mukaddashiyar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban. An samu report to the DPO Karin Lamido case na culpable homicide da wani mai sunan Abednego wakili ya fita da safe ya je gona bai dawo ba har zuwa kusan yamma. After the incident an zo an samu shanu dai kaman about 50 cows zaka an sami kuma ba san su waye ne dai suka kashe. Lado Salisu Garba muryar A Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Lado, ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai ma a gaida kai Muhammad habiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta gabatar da wani gungun mutane da ake zargi da aikata laifuka daban-daban ciki har da matan wasu manyan barayin daji dauke da albarusai. Kwamishinan 'yan sandan jihar Sifi Shehu Muhammad Dalijan ne ya gabatar da mutanen ga 'yan jarida a ranar Alhamis. Daga Gusau ga Abdulrazak Bello Kaura da ƙarin bayani. rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta gabatar da wa'yansu mutane da ake toma da aikata laifuka iri daban-daban kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp show muhammad dalizan wanda ya gabatar da wayanda ake tuhumar a ga manema labarai a harkatar rundunar 'yan sanda da ke guso a jihar zamfara ya ce kama wayanda ake tuhumar ya ce da ke nuna irin kokarin da 'yan sanda ke cigaba da yi na tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar zamfara a nan muna da wasu mutane da muka kama su matan wasu manya-manyan barayi na zamfara da wani kuma shi wanda yake ya kira kansa likita amma ba likita ba ne akwai shi kuma wani a nan ya kashe kakarsa saboda kubewa ya ji ya samu kubewa a gida ya ce yana son ya ci kubewa aka ce a ah, ba za a shi ba daga cikin wa'anda kwamishinan ya gabatar wanda lamarin shetara hankalin al'umma a wurin shine lokacin da aka gabatar da wani a matsayin jami'in tsaro na hukumar civil defense mai mukamin asc2 mai kano sarkin tasha wanda aka kama shi dauke da tarin albarusai daga cikin su har da albarusan da ake halbin jirgin sama da miyagun kwayoyi da suka kunshi tabar wiwi da sauran miyagun kwayoyi da ke kan haishi. ta kai wa'annan kayayyaki a dabar birayi da ke yankin mada an kama ni da taba da albarusai zan kai bandit tun yaushe kake wannan sana'a sa wannan ne na farko albarushin wani ne ya bani aminu musa ina yake aiki civil defense me mukaminsa mukamin mu guda da shi tun yaushe ya baka alburushin za a kai shekara biyu zuwa uku har ila yau 'yan sandan sun tafke wani likitan bugi da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji wanda ya bayyana sunan shi Mamuda Makakare. Mamuda Makakare dai shine wanda aka bada rahoton cewa 'yan sanda a garin Anka sun kama shi da albarushi har kwara 441 tare da wa'yansu mata da ke kaya shi ta zuwa dabar taɓarayin da ke can ƙauyen Makakare. To sai gashi bincike ya bayyana cewa Mamuda Makakare likitan bugi ne da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji. Lalle ni ina dan sai da magani lokacin da basu da lahiya suna iya zuwa su sayi magani gare ni ce a yi masu allura in 'ya'yansu basu da lahiya sai a yi masu. Matan da aka kama tare da Mamuda Makakari mata ne na jigajigan manyan 'yan bindiga da ke cikin dazuka a jihar Zamfara da kananan yaran su guda hudu wanda yanzu haka suke hannun 'yan sanda. Akwai matan Bello Kaura a ciki? Akwai wani matan wani babban barawo a anka da ake ce ma jiji. Jiji yana da barayi a sa kusan 250 bello kaura barayin da suke karkashinsu sun kai 500 ga matansu nan mun kama su da albarushi a lokacin gabatar da wayanda ake tuhumar ga manema labarai wani lamari ya tada hankalin al'umma a wurin a daidai lokacin da kwamishinan 'yan sandan ya gabatar da wani matashi mai suna ashiru hadi daga garin ƙuran mota wanda ake tuhumar shi da kisan kakar shi wata ta haifi mahaifiyar shi saboda ta hana shi kabewa da ake amfani da ita wajen yin miya. Na shigo gidan mu ni na cin ma an ɗebe kabewa na ce a bani aka ce ba za a bani ba sai na tambaya ina aka same ta aka ce ba ta nan bayan gida sai na zagaya na iba. Da na zagaya na iba sai kakata ta zo ta anshe da ta anshe sai na ansa na yanka guda biyu ta ɗauke. Da tashi ta kai daji ta dawo iwa ruwa sai na jiwa ta rijiya. Haka zalika kwamishinan 'yan sandan CP Shehu Muhammad Dalajan ya gabatar da wa'insu 'yan fashin daji guda biyu da suka kunshi Aminu Tsauni da kuma wani Salisu Hegen dan marke da ake tuhumar su da aikata ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kwacen waya da dai sauran ayyukan ta'addanci da suke aikatawa wanda Salisu Hegen dan marke ya bayyana cewa shi babban yaro ne ga babban dan ta'addan nan da ke cikin daji da ake kira Hassan Naba Mamu wanda ke gudanar da ayyukan shi a dajin dan marke. Ce Hassan na Muhammad. Wani irin bindiga yake baka? Yake ce. So nawa ana zuwa da kai aiki? Kora shanu da yawa. To kidnapping ha? To biyu wannan mai mutum biyar aka dauka wannan kuma an dauki mutum hudu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalajan ya bada tabbacin cewa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da ta ci gaba da ayyukan dakile ayyukan ta'addanci a jihar Zamfara domin tabbatar da dawowar kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin jihar ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura sashen hausa na muri amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya a gaida abdulrazzaq yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya a ƙarshen Sanata Abdullahi jihar Nasarawa ya tabbata da duniya cewa gwamnonin Najeriya fa na samun ɗumbin ɗumurin kuɗi kabaki kabaki. Da gwamnatin tarayya, da gwamnatocin jihohi, da na ƙananan hukumomi, kuɗin da suke samu na shiga yau ya fi kuɗin da ake samu baya. Ni a jiha na Nasarawa abin da muke samu ya kai kusan biyun abin da muke samu da. Su kuwa manyan jami'an jam'iyyar APC a Najeriya cewa suke suna nan cikin jam'iyyar amma fa gaskiya akwai buƙatar addu'o'in neman ɗauki. yi ni ina cikin jam'iyyar apc domin jam'iyyar ita ta bani platform wanda na tsaya zaɓe don haka ya faru ba za mu ce mun bar jam'iyyar apc ba muna nan a cikin ta kuma muna ba jama'a haƙuri allah kawo mana karshen matsalar tsaron da ke damun al'umma allah ubangiji ka fidda mu daga wannan kangi na talauci da yunwa da al'umma suke fama da shi sai dai shi shugaban hukumar buga binciken bankaɗa bankaɗan masu mursu akan dukiyar najeriya cewa yake dole ne sai shugabanni sun shuka abu abin kirki. Mulki yana da wa'adi. So idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin rasha ba. Yau in muni akan mulki gobe ba mu bane. To anan za za mu ci ziyatsa. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku har cikin ɗaki. shiri na ɗari da tamanin da takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin talaka ya samu sassauci da sauki Maganar sauƙin kuma ita ce ta sa Haruna Shehu Mararaban Jos da ke Washington ya nemi jin ta bakin gwamna Abla Island jihar Nasarawa don gane ko ƙasar nan na kan kyakkyawan tafarki. Mai abin da Najeriya take da shi a ƙasa ya kai barrel a biliyan 40 yanzu a ƙasa wanda take da shi a ƙasa da za ta iya haƙowa daga ciki to saboda haka kaga na farko yanzu ba mu haƙan abin da za mu iya amfani da shi na biyu masu haƙan nan wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin haƙan man domin aka haƙo an sace saboda haka abin da za a nuna an haƙa bai kai abin da aka haƙa ba so wayannan su ne manya-manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ita ce ba ta da laifi a cikin wayannan abubuwa uku your excellency a uh, farkon wannan shekara kusan za a iya cewa kuɗin da jihohi da ƙananan komai suke samu daga gwamnatin tarayya ya fi na shekarun baya da suka samu wato sun samu ƙari sosai amma kuma a cikin wayannan watanni 'yan najeriya sun fi ji a jikinsu your excellency baka tunanin cewa idan manufofi ana bullo da su dan jama'a ne ya kamata a ce an yi abin da zai kawo ma jama'a sauƙin rayuwa ne to ka san shi mulki kowa da irin kamun ludayin shi shi mai girma shugaban kasa bola ahmed tinubu da ya zo ya zo da nashi tsarin tsarin shi ne mu ɗauki wayansu matakai komi rashin daɗin su yanzu saboda su ne za su fi amfani ga nigeria a nan gaba to kaga tsarin shi kenan ka faɗi wani magana guda ɗaya wanda kuma shine gaskiya da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi kuɗin da suke samu na shiga yau ya fi kuɗin da ake samu baya kuma kowane lokaci ban cika so in kira wani jiha daban ba nakan so in kira jiha na ne me a jiha na na nasarawa abinda muke samu ya kai kusan biyun abinda muke samu da to shi yasa An ka zo yanzu jihar nasarawa ga ayyuka da muke yi daban-daban daban za ka ga duka yanzu sun bunƙasa saboda irin kuɗin da suke shigowa a jihar katsina kowa taron bikin cikar jihar shekaru talatin da bakwai da kafuwa ne ya tsinkayi gwamna dukka umar raɗan jihar yana shaida wa duniya abubuwan da ke yawan zamarwa shugabannin ƙasar nan tarnaki a lokacin da aka ba katsina jiha 1987 bana mantawa muna kwalejin ilimi ta kafancan ina da shekara goma sha takwas yau da amincewar allah da yadda shi da ikon shi ga ni tsaye gaban mutanen jihar katsina a matsayin gwamnan jihar katsina wanda jama'a suka zaba kuma muna godiya ga allah da ya ba mu jajirtattun shugabanni tun daga lokacin da aka kafa jihar katsina kai kafin a kafa ta ma wa'anda suka yi kokowa suka yi gwagwarmaya aka samu wannan jihar da ake magana a yau sannan kuma allah ya ba marigayi umaru musa ya raduwa mulkin jihar katsina ya shekara takwas shi ya ɗora ta bisa saitin da take a yau mun diba mun haɗa da wanda muka gani nashi da tsarin da muke yi yanzu domin mu ga cewa an ci gaba da ɗora jihar katsina a bisa tsarin da ya kamata a ɗora jihar katsina na tunanin nesa na hangen nesa kullum abin da ke damun shugabanni ana nawo fahimtai shine muna damuwa da abubuwan da za mu yi wanda al'umma za su gani su yi mu taɓi amma ba mu tunanin mu yi abin da zai taimaki al'umma shekara 20-30 mai zuwa ko shekara 50 mai zuwa don haka ya kamata mu mai da hankalinmu wajen ganin yadda za mu kawo jihar katsina wadda za ta amfani 'ya'yanmu da jikokinmu a nan gaba muna fatan jama'a inda aka ga muna kuskure a gyara mana inda kuma muka yi daidai to a ɗan ƙara mana ƙarfin gwiwa don mu ji daɗin yin abin da ya kamata Allah kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke damun al'umma tattalin arzikinmu da ya taɓarɓare Allah Ubangiji ka haɓaka shi Allah Ubangiji ka fidda mu daga wannan ƙangi na talauci da yunwa da al'umma suke fama da shi. Ita kuwa 'yar takarar gwamna a jam'iyyar APC jihar Adamawa zaben da ya gabata sanata Aisha Tudahiru Ahmad Binani cewa take tana nan cikin jam'iyyar APC kuma da ita ma za a ɗora sabon girki. Ni ina cikin jam'iyyar APC domin jam'iyyar ita ta bani platform wanda na tsaya zaɓe har na ci primaries har Allah ya sa aka yi abubuwan da za kuma ni da magoya bayana gaba da mu mun san mun ci zaɓe. Duk wanda ya bi abubuwan da ya faru a adama lokacin zaɓe ya san ko mun ci zaɓe amma abun allah bai baka ba ba wanda isa ya baka to mun mun ɗauki wannan da hannu biyu don haka ya faru ba za mu ce mun bar jam'iyyar apc ba muna nan a cikin ta muna ba jama'a haƙuri sani ba tana da kira ko kuma fata da za yi wa jihar adamawa abin da zan faɗa shine a ɗan na san ana cikin halin kunci ana cikin rayuwa mai tsanani wanda jama'a ba su taɓa shigan irin ta ba kuma ana ganin dama 'yan jam'iyyar ku tana mulki sai a ga jam'iyyar ne sanadi ita rayuwa Allah ke kawo ta muna addu'a Allah ya kawo mana saukin wannan rayuwa ina kira ga magoya bayana da kuma mutanen adama gaba ɗaya mutanen Najeriya gaba ɗaya mu kara haɗu kuma mu sa a addu'a Allah ya kawo mana sauki sai dai shi shugaban hukumar buga binciken bankaɗa bankaɗan masu damben dumbuzar dukiyar ƙasa wato ICPC Malam Musa Adamu Aliyu cewa yake haɗa murhun murƙushe cin hanci rashawa a nigeria fa wani aiki ne ga ɗiɗɗiki. Na yi attorney general sau biyu a jihar Jigawa kuma ɗan abin da na fahimta shine wayannan biyu attorney general suna da wato matukar rawa da za su taka wajen yaƙi cancanci rashawa domin duk wani gwamna za ka tarar cewa yana sauraron attorney general ɗinsa so shi sa muka kawo su domin mu magana da su cewa su fahimci cewa wannan yaƙi da canci da rashawa ba wai ya kamata ya tsaya a gwamnatin tarayya bane ya kamata ya sauka ƙasa sannan kuma su yi ƙoƙari su gamsar da gwamnonin su cewa muna buƙatar haɗa kai da mu da su domin mu ga za a yaki wannan matsala wacce take tare tana cewa wannan ƙasa ta mutuwa a ƙwarya don wani abu ɗaya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi so idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hashin rasha ba yau in mu ne akan mulki gobe ba mu bane so gare mu abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba domin idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu za mu ci ziyatsa so shi sa za mu iya kokarin kokarin mu ga cewa mun yi wannan aiki da kwatanta gaskiya da kuma kokarin mu jawo duk wanda ya kamata domin wannan yaƙi ba wani mutum ɗaya ko ta hukuma da ta isa ce wannan yaƙi ta kaɗai. muna cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya a maimakon su yi auki. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 973 ne su yi sallamar sakin kudurin da a kansu ne suke ta muzuran masu dafe madafun mulki kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama muku musamman dai haruna shehu maraban jaz da ke washington da kuma lado salu garban jihar adamawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudarar dawo mana da muryoyi masu ban mamaki ni isa lawal ikaran da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. Tuma da Allah gaida kai Isa Lawal Ikara yanzu ga nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم Ni ne Imam Karnaini na Enugu Central Mosque. Abin da nake son na ba mu nasiha a kai shine mun lura yanzu irin masifu kala-kala da suke ta bayyana akan halayyar mutane. ta yadda lamurra na kai ga ana ganin mutum dai gashi mutum ne amma sai a ga lamarinsa kamar dabba to kun ga wannan na nuni kenan izuwa ga cewa mu tashi tsaye a kan tarbiyyatar da 'ya'yanmu saboda mu canja irin jama'an da muke da su kafin mu gubar duniya ya zanto waɗanda za su taso daga baya su maye mana su zamo mutane na kwarai na farko a tarbiyyatar da imani yaro yaro ya san kamar akwai Allah wanda za a mutu kuma a je a same shi ya zanto shi ne wanda zai hukunci akan abin da mutum ya aikata a rayuwarsa duniya da ta wuce sa'adin na bar yaro ya san ɗabi'u kyawawa wanda ya kamata a tarbiyyatar da shi a kansu ya san karya ba kyau cutar da mutum ba kyau kowane irin cutarwa sa'adin girmama ainihin iyaye da makwabta sa'idin na kuma iyaye su rinka bayyana halaye na kwarai a gaban yaransu sa'idin na kuma su rinka boye munana ayyukansu saboda idan mutum kana maka da shi ba za ka yi ka hana ɗanka yin karya ba in kuma mutum kana shan taba ba za ka iya hana ɗanka shan taba ba haka ma zan mutum kana sata ba za ka hana ɗanka sata ba da ɗan abubuwan da ba su dace ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa akan ƴaƴanmu saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa makiyayi ne kuma gobe kiyama za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo masha Allah subhanahu rabbika rabbil wa alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To sai a yi mana afuwa domin ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba. Masu aro baki ɗaya abin da ya sabaka kenan a shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Ghana za ku ji maimacin wannan shirin. kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon taya murna ga iyalan alhaji zakar harun ambasada da na alhaji muktari bisa daurin auren 'ya'yansu rahila zakar ambasada da kabiru muktari wanda za a daura a school line da ke garin jos a jihar plateau nigeria gobe asabar da fatan allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin muhammad hafiz babalai da ya ci gabatarwa da kuma dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne wato charleston ni mahmud lalo nake cewa a auni lafiya